بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Imam Buhari ina roƙo tafsir ya fara da Fatiha a da yake asbab nuzul ya abin nan sababin nuzul wanda suka tabbata ko ma ya fadaya ko aya ne ko abin da ya shafi sura shi mutu, kuma an kalma ne magabata sun fassara shi kwanta an tambayi manzo Allah ya fassara shi shi dukusu wanda ne ya tattara ke tafsir shi tafsir nan bai nan tafsir manzo Allah kawai ba sallallahu alaihi wasallam duk ya yi tarfi tafsir manzo Allah akan asbakar ka asbab asbab na fadail yanzu mun yi fadail na jiya wa zai ambaci min fadail ko qur'ani ko wani sura wanda aka yi na jiya wanda ya nuna cewa fadail ya tabbata garaba sannan yake cikin wani sura ko aya ya koro su a ciki a cikin ka akwai min wala fadin a cikin fatiha kenan shi ku sashi a cikin fadail fatiha fatiha akwai akwai abin da ya shafi umuma akwai abin da ya shafi hususa face baki ɗayanta fazayin da ya zo jiya ne umar qur'an umar jita saba misali duk waɗannan ana bayana kan matsayin fatiha cikin ayin fatiha kuma karshe an karanta wala zuwa nan ga matsayinsa duk waɗannan ya koyo su ne da daga baya kuma in bayyana muku irin ayoyin kuma da suke fara a cikin qur'ani daga wannan kuma kalmomin da aka fassara su da daki wannan su ne imam buhari ke cewa kitabu tafsir to shi a shirkin sai yana da karfi akwai wuraren da ba da kawo su ba wannan ka koma abu dauda da tirmizi za a samu to yau zaka gan cewa zai ga su abubuwa ne su a ayi wanda zai fassara wanda sa ma sha ne jiya sun ce waɗannan wannan hadisin babba hadisin nan ba ku ba ku ba kun ce bai shiga ba ciki babba hadisin ba hadisin muslim wannan hadisin baki daya akwai wanda ya shiga to da tsawon bayani wajen Allah ya tsawon bayani kai amma karatun jiya kuma shi ne karatun mu baki daya wanda bai shiga ciki ai ai muka fara jiya a an eh. da aka eh yake cewa hukumar baya da danki hadathana muslim ibn ibrahim hadathana hisham na katada ana anas radiyallahu ta'ala an annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan sanadi kenan da yace na muslim buhari shi ke cewa na muslim daga cikin malamin sa akwai musulmi da ibrahim ya a hadasa na hisham ce hadasa na kasada an ana radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam sanadi kenan kasuwa tsakanin sa da manzo Allah wani yana yi ba iya ce sa tsakanin buhari manzo Allah ba ya kaga buhari an ce shi hijira manzo Allah yana da tsirin inda da yake inda to amma shi sa da imam malik shekara ɗin ne da shi imam buhari an fi shi tis'in da yake tis'in da wani abu imam malik kuma an fi shi tis'in da uku na hijira to kaga da ya zo nan shi yana fi faɗa wani malaminsa abokinsa kuma mu muzakara tare suke ana cewa khalifatul khayat shi to kare ni khalifa shi na so kuma ka sanadi ne ba shi da sanadi kamar yadda malamin sa muslim bin ya gaya masa amma wancan khalifa bin khayyar wanda ya ya hal da dama na ilimin mustalah da ilimin jarh da to shi a cikin zaka yi dauki kafin cikin kalani khalifatu khalifa ce da yin a wajen muzakara ne يزيد ويجي وانا ne يجي يزيد يجي يزيد بن زريع na. sa'id an katada kage suna hadu a nan wuri can malamin sa muslim bin ibrahim hadathana hisham hadathana katada to alifa shi nasa farko malamin sa shi ne yazid ibn zure malamin shi ne sa'id malamin na uku katada sun hadu da hadisin can sama na fatan gane to amma hadisin da buhari ya kawo shi ya fi nazari mana ya fi kusa da manzana fiye da hadisin al-zurai ko kuma ɗaya suke domin ka yi bayan ɗaya sha na biyu ka tara uku to mutum ka uku ba haɗe uku uku ne na hudu sahabi ne to amma halifa wannan shi ma yanzu sa'i ka tara shi ma daga nan dukkan su ɗaya ne to waɗannan yana da ba iya na buhari ike cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qal yaktani umuru yawmal kiyama mu kiyama mu'minai wadannan mu'minai suna cikin kowane annabawa ba mu'minai kawai ba ne na kuma manzala sallallahu alaihi wasallam dama da zai ba su domin wannan mutum kowane annabawa ma ba ta iya mutu kowa da an Allah ya yi kyan kowa ana sai tsara bai ce kowa komai ba bai ce ma komai ba saboda mutum sai bayani ya yawa sun tuka juna kuma Allah san kowa yake kage nan wurin ba wani yi sai ce ko suwa yake manzo ya ce mu'mine ne za su haɗu a cikin su kama akwai su na Abubakar da su kuma ba haka ba amma su kuma dole ya kasance irin wannan ne dai al'umma ne za ta yi sabbin manzo a ciki cikin cewa sai kuma ne su ce lalata shafa'ana ila rabbi sai wanda muka yi ina ma mun ne wuce su wurin Allah yanzu sai yawa ya yawa a doso Allah gayar masa wanda zai shiga wuta ya shiga wuta wanda ya shiga shiga aljanna sai yawa ya wuce nan kai ko ya kamar ni ke ta in sai koyi ne ke huta a yi shekara duk ba na sai ba wani ke tambaya ba zance abinci ba zance komai a sai ke kuma ba motsi kowa a sai to wannan sai yawan gara ma wani ke kamar in zai wuta mai shiga gane wurin shi yake cewa za ku tafi na ila rajina sai kuna adam shi ce to ba yadda za a yi mu wajen adam me illan biya wajen adam sai yakunun antum anta abuna abun kai annabi adam abin da ya san ka zo maka kai ne kaifi al'umma baki daya kai uban al'umma baki daya annabi adam ma annabi awwa ma daga cikin kakarinta halakaka Allah biyadihi Allah shi ya rubuci abin nan abin nan ya rubuce ka da annansa a nan za ku gane cewa yake cewa annabi adam shine abu na matan sun shiga ciki yanzu hauka ne da rashin hankali ka ce ka tana fi 'ya'yan mata ka sake ta don mafi yawa ana kuma mara da ita mace aslan ba daga dan adam daga namiji ita ta to daga namiji aka hace mace mace aka hace ta ita wajen mace ba ta bi nata aslan abin da yake fito daga namiji shi ake halitta mutu, shi mace tana taimakawa ta aje maka wannan ba ta bi iko a kan shi ka zo ka ce da ita ta cika haihuwar namiji ne mata ta ya zata yi da kanta lafiya kai wa wanda za su abin nan kuma abin mamaki sha na daban ne ko da dangin su haka suka haihu wata raka gane Allah cinya wasu suna tuman tun da ita iyayen ta haka suka haifa wannan ba gado akan jikin haihuwa za ga mace tana haihuwa da yawa amma ƴaƴan ta akwai afiyu a akwai bakarara a ciki saura abu ne wannan shan Allah ne saboda ba ma mun ka bani karatun da muke a radio mafi yawa tambaya da muke samu shagin mutum ya cikin matansa wai ta cika haihuwa mace yanzu in ba rahama Allah ba wani haihuwa mace mai rima ya san kwaya yadda aka yi ta inda ta yi shekara goma sha biyar da irin waɗannan haɗa su ne mutum sani ta ta fama da ibada da ne mutum na miji amma ɗan kwaya kan gara maka mu zai ba ba ba ne da ka yi masa Allah shi ya san kowane yaro zai ma a rahama a daina waɗannan to kaga tashin jauce ya sa abun na halakar Allah biyar Allah shi ya ce kada hannunsa wa sujada laka mala'ikata kuma ya sa kuma su ma sujada wa allamaka asma an ya fita ka fiye da malaiku ba wani mutum da Allah fita fifita shi fiye da malaiku ku jira nan wani yau allamaka asma wallahi shi da ya nuna maka baki daya sunaye malaiku fashfa a nan wurin inda har annabi adam Allah ya fifita shi akan malaiku ya canza shi fiye da malaiku to a nan sabani cewa shi manzo Allah fi malaiku ko malaiku su fi manzo Allah a nan take na manzo Allah fi malaiku shi wanda ya lura zai gane wannan to yanzu ka lura lokacin duk malaiku a cikin shi amma Allah ya fita annabi Adam ya sanar da shi wani sunayen ilimi wanda malaiku bai sanar da shi ba ya fi ya ce malaiku ma duka ba san wani toje wani wuri ba sai a masa sujada kuma tabbas annabi adam zuriyarsa aka yi bi manzana amma la fifita manzon Allah fiye da annabi adam a nan wurin shi manzon Allah fi kowane irin mala'ika tunda umarni aka ba mala'iku ba yi toje ba cewa ba jibril a ciki ba mika'il a ciki an ce Allah ya ci da mala'iku su ma annabi adam sujada saboda me lokacin da Allah ya ce shi fifita annabi adam fiye da mala'ika me yasa ya ce wa allamaka asma'a kulli shay shi ya sanar da ke a sunaye to dai tun ya sanar da ke sunaye Allah nan nan da shi da mai adam absa mala'iku to nan wurin kuma mala'iku annabi adam kuma zuriyar sa manzalarsa sha Allah kuma ya fifita manzala fiye da ko wani irin halitta a sha nan manzan Allah ko wani bani adam mala'iku manzala fi su da wannan dalili a zahiri shi wa samu shi yake da shi ne fashfa lana kamar keto inda ka wani ubangijinka hatta yunishna min makanina hala don mu huta da tsayawa a wuraren da muke tsaya yanzu wa kaga an wata fashi mu huta so ba kan tashi hankali ba sai yakun shi annabi adam ce na tuhnakum ba zan iya ba ban kasance zan yi hukunci wannan wa yankun zamba shi suna laifin da ya Allah amma na bi adam ai an da ya gamu duba ta a adama menene ne eh, ba faɗi amma saboda tsantsayi daga baya sai rubutu Allah da ya tambayi shi cewa duna ya fi maka ne amma ai ba kai yadda da zaka maka yi wani amma sai Allah ya fi masa Allah ya fi masa wannan darasin ku dauke shi ne kyau ya san Allah ya fi masa amma abin da ya samu zai iya ba fastahiya ina jin kunya an yaje masa amma ina jin kunya ya ji a tambayi shi eh, ina jin kunya ina jin kunya saboda ba karamin mutane ba ne sheke ayatu nuha je wajen annabi nuhu fa innahu awwal rasul ba'athahu Allah ila ahli arab shine farko da Allah ya tura shi zuwa mutanen kasa fa mu shi zo masu fa yakunu lastu huna yace ba zan iya ba wa yazku ba rabbahu ma laysa lahu biya yayin da ya nema cewa dan sai zai shiga jirgin su tafi Shan yace jare shi dan sa laysa min ahlika ba cikin mutanen kai ba shi kuma sai tsarai ya faɗa kalmomin da Allah ya karɓa sa kuma ne masa taka nan cewa karka yi abin ba sai ba amma ya yasa zai iya sai ya yana jin kunya ganin shi da Allah da wannan alƙawarin yake ga amma ya san Allah ya ba tuba fa ai aytu eh, khalil rahman ce zo ne khalil rahman fa yatu khalil rahman sarakunan tauhid kenan kashi annabawa fa nahu shi zo masa fa ku shi ce la ku ba zan iya yin wannan abu ba aytu eh, musa kamin anan ne saba fada abinda annabi annabi adam annabi ibrahim ne bai fada ba me yasa musulunci ya ce yana cewa ya ce da nasaratu saratu ya ce a'a tsayar tsayar wasa ce wanda suna bin kama bai sarara ba so sai sai shi ke kuje i năng ba shan yake cewa waɗannan ne ba za su yi imani ba kamar wanda ya zo ina mafi imani to irin waɗannan a wajen manzo Allah kamar illa ce shi sa Allah ke ya ta masa amma ba wani wani baki da irin namu ba wanda kuna fadin shi kuna kallon matan mutane a ina da cikin hususiyar manzo Allah ma yi da mace ina cikin hususiyarsa kowane irin mace zai iya kare da manzo Allah ba abin da zai faru kuma Allah ya kiyaye shi Allah ya kiyaye abin nan sa na fata gane karatu da shi ya ce an fi masa ma ta kaddama min zambi wa ma ta aka da laifin da zai zo in bayan ma fi masa ya falla wa an kalima a jinta da ba ta damu lana ba a ta fi maka sai an baki ma da shi ne kai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa yatuni shi manzo Allah shi zo mun fa fa an shi hatta astazina ala rabbi shi na yi wani ne mata wannan sarauta shan mai izini nan wasan yara ke yi wasan yara ke yi shan neman izinin ma sai usan kage duk nan ba magana malaika jibril wala malaika mika wala kowa kowa sai yake shi ji neman izinin wajen sa fa iza ay turabi da ubangiji ya gani ya yarda wa ka'atu sajida shin fara kan jira sai da shi kai sai eh, wannan kyalin mai sai adadin shekarar ko yaushe ba sani ba kyalin kai masha Allah shi da gin dama kuma kuma ya ko yuka shi a ce da ni irfa rasa ka wasan tuka mai albuda na faɗa wannan jimlolin daga kanka bukatan ba da kake so tuka za ba ka ukul ka faɗa yusma za ku rawaita wannan mawani mace Eh, ba wanda za a gaya masa lahira ba manzana ba ka tambaya za ba ka kuma ka tambaya ne kake so duk abin da zaka fara za ku rayuka to wannan shine makamin Ibrahim ne eh, makama Mahmuda wanda manzana ya ce a taimake shi da shi an an bashi amma irin waɗannan bayan Allah ba irin namu ba ne wani nan ga wani ya yi gidan mu mu kuma mu ke ji ah, na yi wani kuma ku mawakaci na fara ku dai mu bi mu gidan mu mu dai mun gaba ko muke ji waɗannan na ji mafi yawa ƴan kwaya ne san da ba sun ne Allah ba sha Allah da wannan ha ya eh, a ba su mana yace so a shirye suke ko kuke ji wallahi wallahi sha Allah kyale ji billahi la in kana karanta rayuwar manzana da sahabi zaka yi mamaki suna tare da shi ba amma kurakuren da suke yi ikan sanin su haɗin kurakuran wasu kurakuren ko tabbas ke wani da mutane bayan da zai yi shi saka haka sa wata nan ne sanar shi wata wata nan ba sanar shi an kullura wani yaro cikin kudin ma dan ya ne manzala ya ce za ku shi Allah ya san da shi kuma haɗa da sa to kewaye. waye yake cewa mushfa da nemo ceto mushfa za ke ce ka za a baka damar ceto kagin nan wurin duk annabawa ba ki ɗaya da malaiku ba wanda yi magana farko ceto sha nan to yanzu a ce da ku ku yan zara ba ku yarda da ceto ba to in je mu ce kaji ceto na bisa kanta don shi ne farkon lahira abin da mu to kai in kare ceto ba na tuma mai hankali ko talibin ilimi ya samu abin da yake yana magana da shi to ba na tuma mai wani komai rashin fahimta sai magana da ceto sharri ne kawai don ba in ba yake to ba annabawa ma wannan ceto ya shafe su wata irin dan adam zai zo da baya komai shiri ta sai wannan bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam son sa shine gatan ka rayuwar nan da lahira son sa kuma so da gaske kuma ka bi shi sau da kuka shi shi zai shiga cikin wannan layi shi ta a ta danginsa wanda suke son sa suna tauhidi ba za shiga aljanna ba kuma wanda wasu yan wasu buru cewa babban zai shiga aljanna ba zai shiga ba amma za masa soki don kaunar da yake masu za kuma ba wannan ba mu ta dakula cikin abin da misali fara shi zan tsaya ban mai ikwa kai kuma yana da ba za ku ji shi ba mu dama mu ci abu zai faru ko da zai faru ba sha bin manzo Allah ya ce inda abin ya shafi gaibi ne Allah ya sanar da shi ba na gina gira ban da ce tabibi alfarma kai hukunci da kafin dama bashfa tushfa farfa farfa daga kan kai yanzu fahmadu bi tahmidi yu'allimuni duk wannan bayan Allah ce to ina fatan bujiya wannan gujiyan ma manzo Allah sallallahu ta ce wannan gujiyan ma ni ma ba zan iya wannan gujiyan ba shi ya sa masa zuci wani gujiyan musamman shalakin sama manzo ne cika yi wannan da tunda ka damar ciki ma ashfa fa yaqudu li hadda to wannan a kirga mun adadin da zan fi da su kaga a cikin aljanna mutum sa wuta mutum za manta da shi kaga in ba ka yafin kirki ba sunayen da aka bayar babanka bai san ina kake ba mahaifiyar ka nan bai san malamin ka ƴaƴan ka sunnaye daga Allah lokacin ana wuta sha ce wani wani wani wani wani fai shaddu haddal shi daga can da mala'iku da aje a fito su a ba mu da shi su a janna kaga ne ba zancen baban ka yana tambaya ko wani dan makocin ka yana tambaya aikin kana nan wurin sunan ka zai fito da al'arshi ne cewa su suke kuma kai mutum ne dama sha manta da kai kana cin don baban ka ne mahaifiyar ka ne a yanka su ma suna sai fama ne wani za a ba shi yanka shi ne manzana to ba su zai mun janna shi shiga da su a janna su bukatar da muke bukatar manzan Allah ya fi iyayen mu da dangin da ya'yan mu komai a rayuwar mu baki daya da lahira bukatar da muke bukatar manzan Allah don ya shirye mu a nan duniya kuma lahira muna kafi karkashin wasa. Eh, da ba ji da ba da yanzu muna nan muna shan ganye mun sa abin nan an sa ganye ana ana nan kamar yadda mutane can kudu suke wasu ganye ana ta shan ba ana farauta ana ana maguzaci ana shan giya mu gode ma ana ina jin har da nake ko ka zama kana nan kana wani kiran shi ne suma a'udu ilai fa iza shi sake komawa فإذا رأيت ربي مثله ubangi ya gai irin sujjada na yi da yabo da shi ne shi jika fai hudu ni shi ki gama adadi wanda za ka shiga adadi za ka gama ba duka ba to cikin wanda yake son manzana nan ne sha hada da sa ka listin wanda aikin sa ne aka sa shi ba ka zo sha manta da ke ka za su Allah ne ko ka can هو اللي يمشي يأتي في الدستور الأول أي أيضا ثاني هو annabi ibrahim da je ba to shin kai je kuma shine shine zai shafi kowa ba zai saurin ka shi kan gina fiha duk zai shafi kowa shi ne kai فيقول لي هذا فأدخله الجنة ثم أقول شن كما نأكل نأكل كما ثم أعود رابع شن جي فأقول شن جي مزالة نيدي مزالة كده ما بقي في النار إلا من حبس القرآن an fito da duk wanda suke makaunata an fito da wanda suke na aji ba mu haske ba wanda suka sarawa ayan qur'ani ya kai rike su wajaba alaihim kuma za su dawama anan tauhidi ke fara duk mutum da sai kalma la ilaha illallah kuma bai yi shirka da wani ba ko mun shirin ta da zargoyin sallah ko mun shirin ta da kwaya ko mun shirin ta da abubuwa za a dan kore shi ba ya kore shi amma mutum ne mai sai la ilaha illallah ba ina hada Allah da wani to suna daga cikin halin na fiya sai muke tarkiza kan tauhidi ana gani kamar ban san abin da muke ba ne tauhidin fa ka yadda Allah kawai kar faruwa ko ta ka kira wani shi Allah shi kane zaka kira domin ma su ma bayin sa ne to wannan shine zancen da kuke muke don ba abin da zai sa fito da wannan abu wallahi wajen shi wannan don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koyar ma al'umma sa kenan kalman da aka koyar masa farko shine eh, abin da aka ce farko abin da aka ce ga mutum musulunci shine la ilaha illallah muhammad rasulullah eh wannan shine Allah yake cewa ikra bismi rabbikal ladzi khalaq kalma ce a kunshi da tauhidi zai bar duniya kuma wannan kalmar la ilaha illallah rafiqul a'la waɗannan kalmomi suna jini to ka ita Allah ka shiga aljanna amma zaka fadi ka kira wani ka tashi ka kira wani za a mangana shi ka wani kwane-kwane fada nan ba ka so kwane-kwane ba ta nan fada Allah ka ji nan fada ba ka son kwane-kwane wanne su ma bani adam na kamanka wata ranar wani wani suke kwana amma ba ka son kwane-kwane ma dan dan to yake cewa ila man habata alquran ya ni kawar Allah ta'ala khalidina fiha to Allah kare wani za su zama fiye ta wani ba da wani ne ya fiye ne to zan ga kalmomi ne an ka fasa yake cewa babu bila tarjama ina da cikin abin da ke wahadin masu shara ma ce ba bi na fasili ne ina daga cikin tafsir na suratul bakara amma ya ce babu bai ce komai ba wannan babu kenan bila tarjama wala ruwayar hadisi wanda ya magana kansa kowane babu kan kawo ayar hadisi amma na yake babu ne ma'ana fashi ne kalmomi da za a fara su ba ne sama ba ba ba da ma ba ba wani babu sha da sha ka kara mujahid babban almajiri ibn abbas wanda yana rubuto mafi yawa tafsiri na ibn abbas shi ke kawo shi mujahid rubuta eh, littafin da ake kira lama lamaba na ulumul qur'ani ku yi kokarin ku karanta littafin ismin tafsiri za ku karu sosai kuwa zai kuma maka tafsir na aklaliyus tafsir wanda ake amfani da hankali da tafsir na luga da tafsir na awayat da shi daban-daban a cikinsa zai gaya ma kurakuren da mujahid ke yi wani wuraren da ke wato a wajen rubuta da wuraren da kuma ina cancanta ya wato babba babban almajiri ne shi da afa a waje mun basu amma tafsirin da ake cewa tafsir mun kafir bai mata bata waje mun basir ba duk wannan so ne dan tambaya ne kadan wanda aka tattara shi shi za ka duba cikin wannan tafsir za ka samu ko za ka mutara da kafin na fiha bi nisbal hadisi in ka bi sanar da hadisi waɗannan da aka san aka tsara shi ake jin da shi zuwa ibn kafir bai tabbata ba kawai ka shiga ciki za ka samu mamaki ne ibn abbas بس ايش بقى؟ سنة وتين تصير من تفسير تفسير ما بقى؟ بس ايش بقى؟ على مباحث ما في قلوب القرآن هنا إيه. انا إيه عندي لان انا يعني دول وقت التفسير ما يكون عباس نيرا نيرا اه يا ما نسيت يقول اي وين التفسير جاي wasu biyu talatin biyu ne wata kafin yi ba su ne sanuni ne ba bin da mutu ba su kawai ba mai ba su taka a fara da hadin jari karin jari yake cewa ila shayafihim da ya sun koma wajen abin nan iblisinsu su ne jama'a gungunsu to shi ne take ta wajen da yake ce wai za ka lau ila shayafini na fata na ne ya ce shayafina nan a hajji mutanensa minan mutanensu minan munafiki wani mushrikin shayafinin nan kaga shayafina nan siffa ce na mutanensu shayafina nan ba za a ce shayafin na abin nan annabi tabbatar cewa dan adam ko shaytanu a ciki nasin Qur'an akwai shekana ciki da wanda shekanci nasu ya fi na Iblis ma wani lokaci shayafi na da insu ke na nan shayafi insu ne nan ba ya shayafi jini ba na shayafi insu akwai shayafi insu sun fi ma shayafi jini ma wani lokaci to kaga yace la shayafi ne ashabi waɗannan munafikai sukan koma cikin dan wansu munafikai ko mushrikai sai su ce sun ai mun je ne mun yaudare su ne kuma Allah yana sani mun yana kare manzonsa na fata kun gane wannan to mujahid ne faɗa wannan ina ya faɗe shi ishara ne da wajen da ya faɗa kuma daga kasa da wani waya kuma da abin na ibn abbas ne ya ce muhitu bi kafiri ina nufi menene muhitu bi kafiri wajen da Allah yake cewa auka sanyi min as-sama'i fihi dhulumatun ra'a وبارك يجعلون أفكارهم في آذان من الصواعق هذا والله مهيد بكافر أن يكتش مهيد بكافر شين الله جامعهم Allah zai hada su bai tashi kiyama hada su zai ba a yi da za su samu wani mafaka a nan yanzu an zo dan samu yanzu za a iya gudu in ba damar sai ka mai kishi maka gudu kuma ka shiga can ka wuce Nijar ba zai zama duk iko a nan Nijar ya je can za su koma kuma ba za ka ba kuma shi ke in ka wuce za ka ka su ma hukuma ne su duk ikon da ake nisa nan in ka ce ta zin shekara sadaka hmm. shi da yi protocol su amma a can lahira ba wani ba kasan da zaka shiga ce ne ko niger ko kutu shi ka samu sabon visa duwurin na allah ne ya nan ne muka yadda allah kasa allah karara ba na wannan niger wannan kutu shi sa muke jin shi to ina ba ta gane duk rasa sibgatu Allah yake cewa sibgatu Allah ina ba ta kun gane sibgatu Allah yake sibga abin da ke nufi jinin Allah ina kuma mun ya jaye ne a da zo da za zo sibga ne kafin wannan sibga ma'anan addinin Allah cin eh. gasar lai mana fitratullah Allah yana hace mutum a kansa addinin Allah shine cin gasar lai to cin gasar lai addinin Allah ina fata an gane mai cewa Allah khashiina ina nufi a can wanda yake cewa wasu wasta'inu bi sabr wa salat wa innaha lakabiratun illa ala sallah dama in kana so ka gane kai mutum kirki ke ka da lura da in ka lura sallan ka daga yau zuwa gobe za ka yanke kana da neman gyara ka gama ba sani kake ba in ka gama an tambayi ka mai ka karanta a cikin sura wala ya jikiya za sha amma wai sallah kake yi abin ne eh, wali mutum da bai ba da cefane ba fi sabi ne duba sallar sa zaha shi gama ce farko raka annabi ka karanta ya Allah ya san da yake ba wani ruku bai musu ba wa bai kuma yi sallah shi ne kuma sallah da shi ne ke bakin ka da hanzari sallah da zaka nuna ganka shi ne sallah bai yi ba ya hanzarta sallah ba ta nuna ba ba ta nuna ba kuma wanda ya isa ya duba salorin sa yau she gyara in mai da shi kire wajen sallah she gyara she gin sallah sai ban manta da na jiya to wannan kuma ka je cikin cikin gari sallorin ku ka je yadda ran juma inda ake wasa da sana an daidaita so wani na gaba ne wani bai wani ya shiga tsakanin keke da mota ina sallan sa duk a karba ko ka a karba Allah ya yarda ko Allah kar ya dawo ko wani ma laji ya yi shi ya kalli gan sai nan amma abin da mun shi to ji inu shalaki ke ku neman yin hankali a wajen sallah ku neman taimako wurin Allah ka ga neman taimako wurin Allah ne ba ku amfani da abubuwa nawa sai da sallah sai da shi da ya kamata shani wallahi mun mu da kuma duk wanda ya da haka sallah ba zai yarda cewa sallah da ba daidai ba da kullun na ne amma da shi kake sa ya zaka shiga aljanna kuma ba bai iya ba ka iya wasala wa ina halaka bilatun saboda me shi yin sallah da hankurin ba ku nemo wurin Allah ba ba ku iya ba abu ne mai girma amma illa Allah kashi ne shi masu tsoro Allah masu ji tsoro Allah shi ne to dan Allah wannan nan wurin daga nan aka ce muna ji masu tsoron Allah shi mu ya baya wanda ya zace wa ya tabbatar sanan sakon su a cikin yana kace kuma ce yana da wahala وإنها لكبيرة الله يجي وقت ضرب إلا أن الخاشي شو وين تكين صورة ما دهن كلا وينسان أما لو جاء الله ولا ولا كسارة ولو كون زمان ديني بني ويا سبحان الله بما تعمل إيه الله أكبر الله أكبر السلام عليكم وين من الناس تيجي؟ آه لي شاي هذا

Allah mu'mina haqqan a wajen mu'mini su suke cancanta wannan abu ba kowa ba mu'mini suke cancanta suke cancanta a kan ibadojin su je masallar su shi mu'mini ba kowa ba ne eh, yanzu za ta yi sallah mu'mini da muke zaune ki sallah su ba wace irin addu'a kaya cikin su gyara ka ko wani sura ka karanta wani lillahi da muku a ka shi ya zafi liman wani sura ne ta sallah ba kai ba liman ba ya yi shi gane wani sura ne farko ne na biyu ya su ba sanin jama'a kai a sallah ba ba ya sani ba wasu yara sun wannan yan matasa masu yan amtu ga iya riga na sauran sai ba ba sallah ba sai yin bacci mutum ta shi safi na kuma ma za a wula sallah cikin jama'a first class kafin a madadin mutum sallah jama'a kafin ma lissafin ka ka zama cikin mutum sha sannan ka sallan jama'a maka na sallan ba a cikin gidanka in shi za a bada ke mutum ba wani lokaci malaikun suke fitowa za ki nisa ne masallaci da garin na bai kai nan da sabon cici ba to sahabai tafiya suke yi wajen madina suke so aka mutu kana kwanci a gidanka bayan gama sallah ka tashi kana sai fama da sallan ka ana mai burodi na kwanka da kofa ga mai burodi wannan lokacin zaka yi abokin abubuwa yana da yawa ba shi son sai zan wurin cewa in kana suka shiga jami'a daga nan ka fara da tsarin kanka da abin da kingin ka tambaya nan ba jawabi an tambaye ka kabul ma ba jawabi da abin da ka sani ne ba wai na abuye abuye ba ne yanzu kanka da Allah sallah ba kana ya cikin jama'a kuma ya kake yi wani wallahi raka tun fage je ka bai iya ba saboda kullum a cikin ramuwar sallah bai ke yi mana an ji ayan kamar a goyi wasta'inu bi sabr a neman taimako ba an laifin ce mu neman taimako ba da hankuri sallah kuma wani hankuri da miki dawa ne amma me ba da ya tsarki cewa ina halaka biratu hakuri mai cire shi ka musu ila ala al-khashin hatta ala al-mu'minin dan Allah sallah dubu ko da zuwa Allah ka miki 30 ka gama in ba sallah tarawih ba yi wasu ke duk ko miki 30 mu ba masallacin da kai mishi talatin ka kwasu mutane a ciki annan mun sallah da yawa miki biyar Allah ba la ba la wajen ibida wannan miki uku ko wa za a da nasar wannan to nan shan ce wa ina halaka dinatu ila alal ne ma'ana nutsuwa da zaka mai da hankalinka ka nutsu ka mai da shi yadda yake shine baya cancanta shi wajen mutum to daga yau mun kalli sallan mu ni wa yake na wata nan na sallan shi na bin kurakuri na bayyane ki sai an ga gan mu kara sai da mutum mutum ne kallo a gaban nan wani wani iyalin mai suna mu wani dan ku ya yi kirki na wata nan na sallan na gaban ki to kallo na bin kana kalle sama ka kana <laughs> ni ba ma sai ba ba <laughs> wani ne bai sai shi kuma dan boko ne ke da shi ne mai kuma kun ga za ku haka kurakurin ba bayyane ki ya fi ka ya fi kanka da nan mafi yawa matasa sun zo nan a ko ka ga su da ai ba za a dai na ce wani masallaci kuke zalla su ba ce wallahi ba mu iya ba mu ba ta iya lokacin mu ba sallar ban sha an gama gari ya fara sha sha ba ta sallar a waye ga kuma su sune ahli sunna annakum kalewan ko ibn gwanta da misali masallaci kana tafiya malaiku suna rubuta mu kuma daga can za a tattara suna ya hau da shi sama ba ka ciki to kuma da ce ba ka ciki suna yin za ka yi ma Allah a yau da asuba ba ka ciki in ka su yau list ma ce a duba yau waye suke sallah asuba ba ka ciki akwai magana ba ka ciki ba ai akwai masallaci kofar gidanka ka yi shura to waje ne imanin wato mana akan wannan yi wani abin nan misali akwai mutum babu sallah a babu masallaci na jama'a amma zai sallah asuba to irin wannan abin ya shafi shi kwarai kuwa domin a nan da jira da bisa nan kan ba wani mutum zai ce ba zai sallah asuba ba a cikin jama'a ka ga hakki ne inda na gwamnati in ka tashi da wuri da wala wallahi baka iya sallah sallah ba da wuri ma ba abin da ya kuma an kana jin tsoron Allah lokacin da kake ko in fashe ne ka shake ne ka in ka yawa da sallah ka zaka wannan irin ko da babu Allah wannan abu ne daban ne wannan darura kuma daban amma kudu komai ina ne ni mu ko Lagos ne yanzu zaka yi sallah ba shi ne ba cikin ne ruwa ka ba an ba dalilin da yake mutum zai yi sallah cikin jama'a ba manzana matafi ne da ya zo hujun ya sauka amma zuwa har mai ka san me hujun mustashfar nan a can wurin takowa zuwa wannan wurin ma wani shafi ko da bayani eh ba zai ma da wayo ba shi iyali ta yi ba kalafa bar mai ta ma ta tafi masallaci shi sa ni na bar ina na sallah kowane sallar ya ina na bar su amma nan gurin ba wani kafin zai tsaya nan suke wa su zo sallah ne shiga tare ya kashi manzana iyali ne suwa baki da iyalin manzana suna wuri suwa bukurera jami'an suna wuri suna na aisha da kuyangunsu da duka gidan manzana ka taba ganin manzana ya tara da sallah shi kin wayo siya kan je wajen da a kira can za ka je a shi za ka ga mafi yawa su mutum ya fi aikin mu abubuwa kaɗan da Allah yake ci shi zai sa da kai ka zo wani ba ka yi shi ba me wani ba wani da aka fitar wani alladina amanu wa kanu yattaquna ita mu mujahid a can da Allah yake ce hurru ma ma ataina na bi kuwa na fata gani abu ala yake cewa kowa a ba kowa shine ya amana bi ma fi a yi aiki da yake ciki shi ne kowa ku rike shi ku yi aiki da yake ciki wa kara abu aliya ina cewa mar da Allah yake cewa fi qulubihim marad fa zadahum Allah ta sa akwai cuta cutar shine shakka eh. shi zan ka samu musulmi wanda yake sakaici da ibadansa ina shakar lahira na yawan musulmi a kowace wasu yarda da lahira ba ina sanya cikin jama'a ya yadda da jini amma yana da wani abu abin da ya shafi kawai da ke wata dukiya wannan shi shi sa manzana sallar da wasallam shekara goma sha uku da ya yi a maka iki tafi zakan lahira in ka son zaman lafiya ka yarda da lahira shi zai kara maka imani shi zai zai da kai mutum kuma lahira an kana suka yarda da lahira abu ne mai sauki duk ƙaryar da su ture suke yi ruwan da aka sani shi da iskar maukace iskar da yake amerika akwai can ne masu tunanin wanda suka hau kungo sun tafi ba wanda ya sai dakata da wannan maukace ruwa da wannan ruwan kuma ba isa ruwan saman na ya tsaya wani wani bush da sauran da Allah ya ba su tunani su kawo wani ruwa ba Allah yanzu muna da yan boko masu karanta lissafi gaba da boko muna da mujirmai muna da masu salahai ruwan ya tsaya na kowa zuwa mafi zo da Allah ya dace sai ruwan har yanzu da muke ciki da abin zai faru ya ba je ko ina ruwan sama Allah ya kayan zuwa wata dole mu yi tagayyu ka ga mu kuma cikin kabarin me zaka iya cewa me zaka ce da kai soja ne jami'an tsaro ne kai president ne ko waye ne ko gwamna ne ko ba shi an kura Allah ne ne kuma mafarki ilu na shafi lahira mutum ya kwanta mafarki akwai wanda Allah yake nuna masa cikin mafarki ko wata littafi kin shi aikace kuma shi mafarki bayan bukatar cewa salihin mutane da wannan gini wasu ikan zama an nema ne nuna masa kuma abin gaskiya ne Allah na an ka nuna masa wani ba lalle ba ne shi ka zama salihi Allah ya nuna ma mafarki ba wani hadari Allah ya nuna an ma don ya zama ishara na akwai lahira in ka baki sa'anar Yusuf sarkin da ya yi mafarki ai ba mutumi ba ne amma da yana masa shekaru da suke gaba akwai yunwa sa mafarki ba wai cewa shi mutum ya kai na da rola ya yi sallar ya lai zaka dubu ba Allah ka nuna mutum haka to mafarki ya shafi kowa to na da mafarki ne shafi ke lahira kuma duk mutum da yake da hankali bacci bacci ya nuna cewa mutuwa haka yi. yanda bacci a cikinsa akwai mafarki to lahira kuma za ka wurin ka kuma akwai rayuwa can wanda yake akwai duk Allah ya kawo wannan kuma ma shi akwai kuwa haye yanzu kowa zai iya tambayi kansa ba jawabi Allah ya riga ce ba mu hankali ya ce hal atana al-insan hin min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faja'alnahu samian basira wadannan hankalin da Allah ya ba shine ka ta an je saman farko ya an je wani wata daya wata na biyu wata na uku ana ne ba su dama iskan da muke sha da jin da ana sani shi yanzu amma da zamu samu oxygen a duniya ruwa da oxygen da da da da da abin da ake Allah shi ne rana ana fada ma abin da rana take yi zaka yi mamaki rana kwaya ɗaya wai ke iya iya da arnan da mazza da sahi mutane faɗa ɗaya rana ɗaya Allah ya ba mu su dan adam shine waye shine waye to ka ji lai a ce duniya haka ka same ta haka aka same ta ka taba ganin cutan ciwo idan ka kare shi cutukan ka san shi haka Allah yake abun sa kai in kara abun da ya shakka wani mawukaci yayi tunani ya fusara sa kai yace ya kan da philosophy duniyan nan daga buri ba ba yanzu da ake samun birane ma birane ne yasa ba koma dan adam ma wancan birnin da aka mai da mu zama da sauran birnin ba nan amma da su zama da mana fi kurmi cutar zuciya kuma yana da yawa akwai hasara akwai son girma akwai akwai tashi akwai ruwa, akwai jijji da kai akwai riya akwai hasada na cin baya so dan wansa to duk waɗannan suka sha wanda da kiyaye shi wani numfashin da gaskiya da abin da zai fara sai kai ya soka to wadannan cuta na zuci Allah ke yi sheki ce wa ma halafaha wajen da Allah ya fajja annaha nakara bima baina yadayha wa ma halafaha wa ma halafaha Allah ya ce malaman sun ce tsibura ko liman bafiya ya zama izina ne wazantuwa da wanda za su zo da baya mm, kamar muke na mu ji abin da ya faru da wani mai na inkari ma ba a matsayi na misra yana inkari ma nabi bayan da nabi ismail ce ba su mata suniya kawai na yunan ya ce mama yunan ne ma kafin ma mutum ne zo ba wani mutum ana kira nabi ibrahim ko ismail ba ki ta suniya ne kawai ba a matsayi kai mutuna na akwai yan jahannam da yawa cikin su suka wuce wallahi ko da akwai musulmi da bayan Allah da malamai na nagarta da salihin mutum da sun hidima musulunci amma an samu firawunai na biyu sa wasu na da wani Amina Sa'id Amina ta mutu shekaru goma sha ɗaya da ya wuce tana da abin nan kansa bakinta amma sauran wani hudu ta bari tana dama tana kuka bata ci nasara saukar hijabi ba don mai na ke sa hijabi ya ce ni kafa ne da yake ce lashiyatan lashiyatan yake cewa ma'ana mai lashiyatan da ina inna bakaratu la zaruna tasiru al wala ta suke harza musallama karshe da yake ne. a ce kashiya ma'ana la bayaba me yake nufi haka ba sari a cikin tattafi mm. wakara gairu wani kuma ya ce haka ma abun aliya ke na ce shi ma haka ma nan sai ko ba haka ba ne to na ji ana faɗa manganu ban ji ko me yake cewa na faɗa kan o na wakara gairu ba to rubuta wakara gairu to ba shi ku faɗa kawai da okara gebe wani mai fata bai kara wani abu a tsaya okara gebe mana abu aliya abu aliya shi ma haka fasa shi na abin da bisa ce babban malam ya suna ku ko nuna ku ma'ana ana jujjuye ku kamar mata a cikin jahannan mutum shan jujjuye shi ya sha wasa juye shi a canja shi wani mutum in ya shawara da sha sake ya masa wanda wuta yana da karfi ya suna suna dandana kodar a rubutu su kamar ana koyi abin nan shi ne surfuna ku shi ne waluna ku mana yaluna ku a sosa sa ciki kuma yaluna ku mana kamar yadda ake dafa wani abu ya dafa ta sha su? soye ma a cikin mutu yana kokarin ta sha sake burma shi a cikin shiga ciki kuma masu zina kamar wani randa ne babba ake ciki in sai kokari sun zo bakin suna zuwa sun huta ke na shi malaiku sake burma su a ciki zinan da ake daukar su wasa da ya zama ma neman maza shine ado duk ne ga kage yana ji wai neman maza shine zai samu ta zama babban mutum wallahi zaka yi zama babban mutum kuma a jahannan wallahi zaka yi bayani duk yin waɗannan ba su ne kimala kuma mai ke baya su don ka ji kayan yi da mutum biyu iskanci da kayan Allah shi baya so wannan kiyaman baya so ya baka mace in kuma ka ki zaka dandana ko da wannan kazanta yake sai na fatan gani ya sumuna ku yuluna ku mimana yuluna ku za a yi dan kana maku shi a burma ku a ciki ko ya surfuna ku an yi juyi ku ja'annan kana nan yau kafara fara ta ba shi kai ka wani wani ta sha azaba Allah ya kare mu wajen da yake cewa kuna ya ta walayatul lal haq shi ta walayatun nan to wanda aka yi fataha wawo ba ce wulaya ba ce wa in ka ce walayatu shi ka sa tafsirin sa maftuha wannan maftuha ba wai ana maka iradi ne wawon da aka ce maftuha aka ce wa ba ce wu ba walayatu maftuha ya ce kalmar walayatu masdari ne wala shine asalin kalmar alwala shine asalin sa muna da wani kalmomi wanda suna asalin kalma in aka ce masdar shine asalin kalma wa hiya rububiyyah in baka sani ba walayatullah shine allantaka ce allantaka Allah shine wanda ya cancanta wilayatullah alhaq na fata an gane wai za kusura inda an kasara wawu aka ce wilaya to ya zama al'imara ya kasance kuma mulki na kula saboda wawo fata wawo da kasranta shi ne ki bambanta mana na fata kun gane to in ka ce wilaya mulki imara mantika state kano shafin wilaya amma wala shine mulki rububiya kasar wawo da fata shi ne ki ba da mana wa kala wai su malamai sun ce waje da Allah ce fadu lana rabba ya kharuji lana mimma tunbitu al-ard min bakaliha wa sa'iha wa fum sun ce hubu alati tu'kal kullu fum muna fata gane ko na sallaka ne hmm? na fata gane an ce alhubu allati tu'kal kullaha fu ya ce duk abin da ake ci ne ina da ina da ina da gari sunan sa fu na wata kun gani fu duk abin da gero ne dawa ne wanda za a nika shi zama gari sunan sa ne na wata ka gani fu ba wanda ake fasara ta faranuwa da wani ba shi ba ne shi zan karo ba Allah ke cewa fadu lana rabbak yakhruj lana mimma tumlitu al-ard min bakaliha to bakaliha shi na duk abubuwan da suke da reshe kamar su wanda suke doya da sauransu wacce iya da wanda suke da fawo duk sai ba wai da ko kuniya wanda suke da abin nan da'i to kalmar duk abin da ya shafi hubu shaki ka kuniya ya shiga duk dawa ne duk abin da za a nika a ci kamar ba wuce ci hada da rami kasan ba wuce duk abinci na fulani dabino shi na abincin laraba amma wajen ba wace dabino abin sha'awa ne an koshi ne za a ga tura biyu uku haka a amma yau shi ne za a tsaya waya ci dabino a koshi to wajen barara mai dabino har yanzu dabino ne da madara ya da shi na abincin ranar sa amma mun duk wadannan nafila ne in ba na abin ba an tura biyu uku ba roma uku duk wasan yara ke wadda abincinsa wa kara kata da kata da yake fa ba'u wajen da yake ba babu bi ghadabi min Allah bana fankara sun koma da kuma Allah yana hushi da su kuma hushi Allah shine azaban da zai sa su ran tashi kiyama wa kara gairu wannan abu ubaida yake cewa ya yastaftihuna wajen da Allah yake cewa mai wa kanu min qabl yastaftihuna ala alladhina kafaru wadannan nasara da yahudu suna tambayi larabawan jahilai tun da suna da na'at manzo Allah suna da sufofi manzo Allah shin Allah ya kuma haifi yaron da yake siffa haka za shi nan yake cewa ya tafi yastanfiruna suna neman wannan annabin ifta ya taimake su shi zai sa su ci nasara amma da aka lokacin da manzo Allah ya zo suka jawo sauri hasara sharar ba'a wajen da ana ce wala bi sama sharo bi an su tarda abin da suka sai da kawo musu da aikin da kake shi na da kake sai da kawo manka da aikin ka da kanka tashi wanda yake bayan ka ne a daina bacci suna kiyaye wanda ya zo daina da ladan zama amma bai zance karatun kuma dakikanci kuma wani ya fi ka dakikanci wallahi makoyan fura Kuma yi karatun da ya fi makon da ajiye da ayan kullum saurayin su za ku raina kanku ne lokacin kake tare da ɗaliban ilimi amma ka so wani wuri ka tsarin ke ma malami ne sai ku yi karatun kuma shi ka tafi yaji za ka yi barara da ya yara ka ba amma jari ne ka ci shi iya fata ka ci shi iya ko ba fata ba na jinin addinin Allah daban shi addinin Allah sha'an daban ne ka fahimci addinin ka bota mana shi ne wanda baka ke zama shi rana a duk duniya ana nuna yiwa nuni ana nuna wulakanci nuna kwashe shahararren kuma za a fara ba abin da ake dauke mu mutane ko zanga zanga ake shiga gari an dauke irin mutane gari shi bai wani kafan da yake haka an daga hannun ana yin muni ba iya fara ba a ba an saka wani wando daban bulikiyar daban ce zai yi ba a so kana da alaka da wannan ko turai ana yi daga gari duk mutum ko ya da hijab da bisa a tare an dauko wannan ana yi amma namu dasa da suna burma mutum ana ce duka ana harbe mutum mutum na tafiya ba kafar ga kafar sa ya na yi ihu ai baba ya bada bakinsa komai a fito yara kudan manya-manya suna bakinsa da afirka Ya zo ma na dawa ne ya na an taru za a yi irin taron kasashen bakwai da suke da hannu kowa shan manta da mu ake ci a yi zanga-zanga duk an ce wai an yi alkawar da afirka ba cika ba ko manyan mu tsere tara ba gwamnonin da shugabannin na mu a cikin afirka na mutum yunwa a kawo cin gidan banza wai ba sa iya kare mu ai yan boko sun shiga uku wallahi mutum garin mai turanci ka gan babu yau da kana ja ta hanja amma kuma kana sai da garin ka wani Allah Allah kare mu amma ka fita shi dan nan muna da wani malami na malam dan da Allah ya ci kansa shekaru 18 da ya wuce na fito na ga larabawa malamin an tashi irin kusa na suna tattaunawa ana cewa kasar afirka ana cin nama mutum shi malamin mun saba da shi shi yana kaunata amma muna kimar Dalla. da aka gama ya zahar zo mana ana faɗa wani magani bai yadda ba an ce afirka na na cin nama mutum a ce malam wani garin su wai wani gara na cin su ba wai a ci to dan adam da dole ne dan adam da kowa da yanayi da baki da ja da sai da ni dan adam dole ne ba za a sha biyu ba wani abun da ya ke tira abin da Allah kuma yana kowane irin kabila ya ce eh haka ne a ce da kaji ya ce an kan ta jaridar France ne jaridar France daga lokacin kuma can suna fama da su saboda filaye na noma da zimbabwe suke da su ina fakanta man saura kan jaridun su shi suke fada duk abin za a fakanta man jami da daga france ne na koyi nuna cewa muna cin na wuna ce duk shar akwai shar ya za a yi mutum na neman ya'yansa da ya haifa ba za ta dama ana samu a cikin larabawa kasance a dangula kuma muke ci mu ma nan akwai kabilun da ake suna cin dan adam ya eh, haka ya amma ba duk tabi'an kabila ba ne shazi ne hmm. shuzu ne kuma muna da wani shuzu anan wanda ake tuwo masu neman maza yau shi mutum zai bari mace yana wani namiji mutum shazi ne wannan tabi'an nan larba ma su ma aikin su ne haka kowane dan adam da shazi kowane dan adam da wani abin nan kare yake cewa tashi kiyama ne yake cewa la tajdi nafsu an nafsu shi'a ba wani rai da zai shi ne ke cewa la tajdi la tumli ba wani zai wadatar da wani in ba annabi ba annabi kuma Allah zai ba shi zai zabo wani zai amma kar ka zama ba banka ko kana ka ko nan annan kan cewa na ayar ba la tumli ka ga me ce shi ka zai shiga nan ba la tumli fa nafsu nakira an nafsu shi'a duk nakiran ina muka zama ah, sharu ba'u mun karanta shi ne su wala bi sama sharu bi an fito ko ba'ina eh zan kai to mu gama wannan mu koma can sama ba laifi to mu koma ne a kalman arabiya ya yi kaman kalma na azhaniya kalma ta ba'ina ba haushe ke ce wanne yan kawai su da ke laraban su ke ra'ina ka izina da mu ka kula da mu ka saurare mu ra'ayina a cikin lokacin lafiya na asali ra'ayina bi ma'ana kula da mu ka saurare mu ra'ayina ka zuba sha mu a saurari abin da muke ciki ka mana rungumi abubuwa to da suka zo ya yi dace ne kalmar yahoo kalmar yahud ma mana safihu wani da san abin da yake to sun zo suna cewa ra'ina ra'ina shi ya wasu sun yi hada da yaren su ra'ina ra'ina mana safa wani bai fahimta ba hmm, kai ba to shi shine kace ra'ina min ru'ana a wajen yahudanci ba rajiya ba a rabu an yi mashiku insa kawo ra'ina in suna so su mayar da mutum wawa ce ji ra'ina ra'ina to kuma larabawa sun ga wajen manzana manzana na ce ra'ina manzana saurare mu to shi suka amfani da wannan su ma ra'ina ra'ina suna ta zagi dan ki da hasara hmm. shin Allah ba ce kuma Allah ya Allah Allah ya saka wa manzo Allah ta zara kina da cewa ya ayyuhallazina amanu la takunu ra'ina wa kun undurna tun da kalma da yana da yawa ku bar kalmar da akwai wuha a ciki kalma ce asali kagan anan nan ake gina bara ake gina abin nan abin nan abin nan sadidin zari'a ina arabiya ce kalma ce mai kyau shanla ya ce su daina faɗa ra'ina ba haram ba ne amma akwai shuha yayin da kuke ce ra'ina yahudawa da san fikewa su masu faɗa ce ra'ina su zagi annabi ku bai wannan kalma ku koma irinsa unduro na mu bai wancan kalmar min babu sadi zariya ba haram ba don a guji wata fitina da ba sadi zariya a cikin addinin musulunci a kula da shi ga abun asalinsa ba haram ba ne amma hana da wani illa shi sa yanzu an daura aure da yarinya in ba yin jiki ba aka yi wa tambaya na shirya ya su bayan an daura aure zama matarsa ni ban yadda ba don wani kafin na neman hayar gida bai samu ba ina neman gadaje a yi ya an daura a wani in ka bari na tafiya da yarinya ta yi ciki wala shi abin da ke kada ya samu shi sanne bikin ba baka yi zaba shi ka gan shi ana wani wuri daban shi ne wata sau ka kasu ka bari gidan da komai ba mata da sauran da yake yi ya samu gidansa shi masa ita amma ka kuskura ya yi ta zafce mamaki amma ka da maka hana shi matarsa ne amma mai ba da sabbin zari'a ta hana dan banza zai je nemo haya don mafi yawa na fitar ya taso da yawa ni ba mu sai da riya aw ladin kiyaye sai a don haka ashe Allah ne ki koyar mu sabbin manzala ga yadda za ku faɗa ku kuna da kyakkyawan niyya wani kuma da mummunan niyya saboda ana gina hukunci akan niyya su sahabai ga abin da suke ce kuma ga yahudawa abin da suke nufi shi za cikin muktasari na nuna cewa mutum ya kirawo matansa ina sai saki daya sunanta hafsa daya kuma sunanta aisha to shi ya kuskura shi ya kira aisha amma ina nufi hafsa shi ke kin su ku shi suka ce duk yin su sa to kwanan nan mun yi a can zamfara na ce wala ba ya ba manya manya da sun hada jiya na ce to kawo da yi man kawai kawo da yi man kawo da yi farko dai magana ke da kamar shi ba imam maliki ne ce shi ba farko imam maliki shi kuma kaddan shi ya fada kuma yace duk manzar mu ya saba na annabi ko an shi don kuma dalili mu kuma dalili inna ma amal biniya hmm. ah. manzala ne sasa da ta ce mutum ne ya ce da ubangi ke ubangi ke ne bawa na ni ne ni na Allah tun zubar baki an gina hukunci akan tauhidi ma ya zama mutum ba da matar da tana zaune ya mutane an fi yara goma yara bakwai kawai na yi tun baki duk sun tafi wasan yara ne wasan kokoro ne dama shi ne mana dama zai da yake koya mutum ya ce duk sun tafi. ta inda hafsa yake so ya saka yi kira wa hafsa sai duka wani wurin ma duk biyu su saku kai ka take ta ke nan ba zai yi ba wanda ta hamsa ai ba da shi kake don ba za ka sake ta Allah baya kama kan harshe ta baya kama kaddara magana ne ka ba wannan wata waya ce namu nan wannan ka kira sunan da wanda ta hamsa shi ka ce ta saku kaddari ta kiri ta saku me ya shafi ta ba wanda ya zo kuma tun da bai ta ta hamsa kiran ba yi ke eh, zuciyar da ba ta hamsa ba shirya sake saki ba wasa bane ba ka kalle ka ba ƴaƴanka mutum a yi yara kamar bakwai goma sai yara nan ka tuntuɓa baki a fita su ta je ina da ƴaƴanta ta shiga ina don wani kawai ya tuntuɓa baki a jinin wasa ne ba rayuwa ce ba baki da abubuwa a ai sun wadannan sun zo shi da na kura alkala abin da ya fara yace kaga malam babu ni ba mujtahidi ba ne kai kake mujtahidinci ni ina bi ne na ce kai kana bi ne masu bi kuma sun fada mara sun waye tashin kiyama wallahi ba za su rawayin ka ba ba yadda zaka yi kana da hankali an kuro maka ayoyi ka ce zaka saya nan kuma magana ba magana imam na malik ba to saura kan ka za mu saya tun nan na da taro la tajzi la tudmi la tajzi nafsu an nafsi shay'a ba wani rai da zai iya wadatar da wani rai shi aikinsa wannan ayoyi masu narko da shauki hankali zai gane su duk inda kake ta kama tashin ciya mashi Allah ya da Na su wani rai shi sai zo na kira ba wani rai da zai kuta da wani rai shi Allah yarda shi kuma aikinsa Allah ya shirye shi ya aikinsa sauraka duk wanda kake doga tashin kiyama shehin ka zai cika ma aiki wannan aikin ya hana la tajzi nafsu an nafsu shay'a wani rai ne ba zai iya wadatar da wani rai ba inda ma tuki zauna ma kun tuta ba shi dai aikin kai cika tunan wuce alfarma farma ne shiga kaga manzo da sallallahu alaihi wasallam da yaje al'arshi ma ya yahdu hadda hadda da maka ake to waye kuma zai zo ya shiga mutane aljanna da ya dama Ku kutuwatu shaytan da Allah yake ta tattabi khutuwat shaitan ce khutuwa min khatu wa ma na asa asaru kar ku bi girdin shaitan mutum ya taka za a gani alamar sauka sau kafanta shi ake cewa shaitan gurbi shaitan wanda kike bi shaitan yana da aiki da dare na ba abin da shaitan baya wajen kaji shawo ne da wurare da ake shan baya ake neman mata ake rawa ake abin da za a gani mun tabbata lokacin da ake cikin wannan mun je na bude wani kofa can karshen badawa wala na ga wani arni irin irin arnin da makiyan Allah da sa ya ba ta kuma mutum masu nan kai ya kwashi sai zo na ga ina sa ta wani da ya sa wannan suna ta ji shi na ce kai ya sun ce wani john ko ne na ce wannan suna ta kai ya ne hada ku da kuma da suke wannan lalata kan ga ba za ka yi amma ba ba har yi da ɗoyi da abu sun da buke yau da an kama wata kuma ce ta kama da ba hari sai da duguri sai da mai mafi ya iskancin da ake haduwa ke yi haduwa ke yake ya yake cewa kawai tare fa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun na fatan gane fa la taj'alu lillahi fa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun shine ke sai ku kar ku mada Allah Allah ya ridan dama ma'ana da abu da shi kowa Allah ne ko kuma da gumaka Allah alhal ne. to ana bidan ana yi akwai akidan da yake a ce ni Allah ne kai Allah ne bongon Allah ne duk komai Allah ne sun gina da wani shubuha ne to wannan ba ku da ranar tashin kiyama duk mutum da yake shi Allah ne ba ku da ranar tashin kiyama ana kunzur akan kuskuren fahimta amma ban da mutum da ya da'awar rububiyya shiga a janna duk su ne zaka kawo sa wani mafici da da nan ji da kan cikin kaji ka ba ma sau sau ne ka ga mutum shi na gaban ka sau mai ce sau ka shi na hota na gaban ka na gaban sai na hota wani ke bisa na wani ke bisa na hota har ka ji ka ga wani ka ba shi ne jinjin a gaban ka to waɗannan tunanin tunanin ce na tunanin mahuzanci asila umarni Allah ne yake mu yi sujada kuma manzo Allah yafi kowa tauhidi kuma shi ya koya mana sallah yin za kuma ya faɗa kaba fa dan adam ma ya fi kaba hakkinsa umarni Allah ne ka zo ka ce wani ake bautawa saboda kowa Allah ne ya yi cewa wannan yana bota ne wannan yana bota ne wannan ba karma yin ba ne mu bota ma Allah da umarninsa amma ba wanda ake bota mashi Allah wannan kila ce wanda bai dace ba eh, wanda suke da wanda suke da awan a nuna nusar da su ba jini ba da wannan Allah ya kai mana sallallahu alaihi wa sallam akwai bayani da